كمي إن الله جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله ساكن على الخير آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci inda muke a gaban malaminmu Sheikh Bashir Nuhu As-Salafi hafizahullahu ta'ala hmm. a gidansa nan cikin maktabarsa wanda muka zo domin gurin wato gurin malam domin mu masa wasu 'yan tambayoyi muna kuma fatan Eh, mu samu amsoshi daga bakin malam Allah ya saka masa da alkhairi eh, tambaya ta farko assalamu alaikum muna so mu san su wane ne ikhwanul muslimin wannan ita ce tambaya ta farko su wane ne kungiyar ikhwanul muslimin hmm. to inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa garin madina 1446 wanda ya daidai da biyu a watan tara miladiya 2024 kamar yadda 'yan uwa suka zo nan wajenmu don mu da juna akan wasu matsaloli na addinin musulunci to kamar yadda mai tambaya yi tambaya su wane ne jama'atul ikhwanil muslimin wannan wata kungiya ce wadda aka assasa ta yanzu a ita kusan shekaru ɗari wanda ya assa wannan kungiya ɗin shine hassanul banna waɗanda yake su masu wannan kungiya ɗin suka mai laƙabi da ani ash-shahid hassanul banna shi ya assasa wannan hassanul banna a babi na aƙida babi na ani al'asma was sifat mufawwidi ne shi in an ce mufawwidi duk wani aya ko duk wani hadisi da suka tabbatar wa Allah ta'ala sifofin shi yakan bar su ya ce ba a san su ba Allah kaɗai san ma'anar a wani lokaci kuma za ka iya tadda shi ba ash'ari ne shi wanda suke tabbatar da sifatul ma'ani guda bakwai sauran kuma su musu tawili sannan kuma hassan banna sufi ne shi ba suna ba ne shi yana kan kungiya ta sufanci ɗariƙu na sufanci ya yi na sufanci da daban-daban amma wanda fi shahara da shi ne alhasafiya yana kan wannan kungiya ɗin ta sufanci a wannan shine kaɗan daga cikin abin da hasan banna yake kai babin aƙida ta mufawwidi ne shi ba ash'ari ne shi na biyu kuma shi sufi ne shi yana da ɗariƙa ta sufanci sannan kuma ƙuburiyun ne shi yana ta ƙaririn bautar ƙabari yana da wannan hasanul banna ɗin to banna mutum ƙasar masar ne shi ya taso da wannan aƙida tashi kuma da zahiri da batsi ne haka take kai da ka shigo yanzu za a nuna maka addini za a wa aiki kuma hadafin da ake bukata shine a kafa daula ta musulunci da aka ke kiran in dai kai musulmi ne akan kowace irin aƙida kake in dai kai musulmi ne kana zagin Allah kana zagin sabon manza Allah kana zagin matan manza Allah ko me kake kai ka to a da hannu dan a tura wannan gwamnati a kafa gwamnatin musulunci domin a ɓangare guda a wanda ke yaddaddu zaɓaɓɓun mutane nashi waɗanda suke su aka ajiye su a matsayin abokanan sirri duk wanda ake so a kashe ɗan cikin ƙungiyar ne ko a wajenta su ake tura su aiki idan kuma suka yi wannan aiki sai a dawo a yada a ce waɗanda suka yi aiki na ba a yadda da haka ba sun yi ta'addanci ta magana kai ka ce ba su bane duka ake haka suka yi da haka akwai littafai da aka rubuta tanzimu sirri na ikhwan muslimun da an rubuta su akan haka ne haka suke to sannan kuma karkashin wannan kungiya ta ani ikhwan din an samu kungiyoyi da suka fita daga jikinta na farko da aka fara samun qutbiyya shine al kutub wanda yake su ikhwan ba sa bayyanar da cewa al'umma ta duniya kafirai ne su amma shi sai ya fito ya ce duk musulmi a duniya kafirai ne su ko da ku suna maimaita kalmar shahada akan manara na masallatan suna kiran sallah suna cikin jahiliya jahiliyan ma da ake ciki a wannan zamanin tafi jahiliyan da manzan Allah ya tadda a lokacin dai yana maganin cewa irtadda jami'ul bashariya duk musulmi ko duk mutane sun yi ridda sun bar addini duka kai to sai zo da wannan zafin shi to zo da wannan zafin daga nan wannan fikira tashi din aka samu kungiya ta alƙa'ida ta alhamdulillah bin dole a ɗauki makami a yaƙi duk wanda yake kafiri daga cikin kafiran kai da kake sallah in ba kan aƙida su kai ma kafiri ne ke kuma gabansu ta fi tsanani akan mutumin da ce shi ahlus sunna ne shi su suke da wani zaka da duk inda suke ta'addanci a duniya ƙasashe ne na sunna haka suke to daga nan aka samu ƙungiya kuma ta ainihin da'ish jama'a ta ainihin abubakar al-baghdadi sannan aka samu kungiya jama'a takfir wal hijira waɗanda suke kafarta mutane kuma a hijira in ba manta ba wani lokaci can kafin boko haram an samu kungiyar akira kira taliban a nan maiduguri duk fikira ne na ihwal suke da wannan sannan kuma aka samu kungiya ta ainihin boko haram ɗin jama'atul ahlus sunna lid wal jihad duk ƙarƙashin wannan da'awaci sannan aka samu an iswa duk ƙarƙashin wannan da'awa ce tasu daga ake aka samu wannan to sannan a nan ƙasar tamu ma wannan ƙungiya ta ihwan ta zo ta hanyar zazzaki ta hanyar anin amsas a cikin jami'in inda ta samu ƙarfi ta shahara lokacin da zazzaki ya amshe ta a abu ya riƙe ta a hannun shi bayan ya riƙe ta a hannun shi da a cikin jami'a da manyan makarantu suke programs ɗinsu amma kuma sai shigo cikin gari suka ɗauki mutane duk ihwananci ake in ba ku manta ba a wancan lokaci an islam only wanda su suka shirya wannan abu in ba a manta ba a cikin manyan makarantunmu za ga su ne suke bin mutane suke dukansu su ganka ka suke yi musu maka dukan tsiya kana zaune da mace ba mun ce zama da mace ya halatta ba ko ana shan giya ko ana fata majalis su mutane su ɗauki doka a hannunsu duk wannan haramun ne amma mu a wajenmu ba a ɗaukan doka a hannu kuma suna ganin su a wajen irin wannan ayyuka din kamar kafirci to suna da wannan to da aka yi tafiya ce tafiya zazzaki dama su ikhwan suna bukatan kowa da ainihin Khomeini ya kafa daular ta Iran a 1978 sai zazzaki ya kai ziyara Iran daga nan sai ɗauko shi'a da ya ɗauko shi ya ɗin to a nan wajen sai jama'an su karbi kashi biyu don a lokacin da ake ciki wannan da'awa ta ainihin ihwananci ah, jama'a dewa suna ciki malamai dewa suna ciki to da aka ɗauko sai suka rabu to wanda suka bar zazzaki ɗin wasu suka koma sunna tsantsa suka rike sunna ba ruwansu da ainihin ihwan suka koma suka tsaya su ahalu sunna ne ba ruwansu da ainihin ihwan wasu kuma sai suka ware suka wata kungiya da ake kiranta jama'atu tajjidil islami hmm. da ake kiranta ai hmm. amma duk abin da zazzaki yake yi shi suke tare da shi ban da shi a kawai hmm. za ka zakatar da su a garuwa daban-daban suna da hannun al'umara mana gwamnoninsu da suka nada a gunduma suna da wakilansu duka akai a ga a yanzu shugabansu na ƙasa shine abubakar mujahid yana a zaune a zaria jagoransu kuma akwai eh, na ƙasa gaba ki shine Abubakar Mujahid kenan sannan akwai Aliyu Tukur kenan tukun Zaria sannan kuma akwai babban malamin su shine eh, Aminu Aliyu Gusau wanda yake ya taba rike chairman na Gusau Luka Gama a garin Zamfara yana wannan duka ake to duk yana tafiya akan wannan da ga ba kuma ta wani lokaci can ya taba zuwa masallacin Nura Musa eh, wanda yake yayi karatu a Masar ya dawo duk suna da wannan fikira da suke da shi to wannan dai a takaice shine dai abin da zai maganan su ikhwan ga yanda suke a takaice ba ahlu sunna bane su a farko ba su da alaka da sunna ta kusa ko ta nesa ko dai duka ake yawa bal ma suna yakan ahlu sunna din ne ta fuskoki daban-daban so sun ga ahlu suna suna tona musu asiri sannan duk bala'in da ake ciki a duniya na kungiyoyin jihadi dukka tushen su daga ikhwan suka fito duka ake wannan shine a takaice hmm. Allah ya saka da alkhairi ah, tambaya ta biyu shine eh, kenan malam idan na fahimta hmm. su wannan kungiyar ikhwan din a Najeriya suna amfani da wani suna kenan daban ba sunan da duniya ta eh, sani. lallai kyau. Shine na wannan kungiyar. Eh ai Islami eh eh su suka da shi. Da can lokacin da zazzaki ya dauko ta din ana kiran su ƴan uwa musu ana kiran eh, ƴan uwa musulmi. Hmm. A ga shi ikhwan din kenan ko amma ba a ce jama'atul ikhwan sai aka yi yan uwa musulmi Muslim Brothers. ko brotherhood hood ake kiransu daga kai amma da suka balle su na ba sa kansu an ihwan din ba sai suka sa kansu an jama'atu tajdidul islami haka suka sanya sunansu amma idan ka ji gusau suna da markazi markazu shahid hasan al-banna suna da wannan aga sawa sunan kaga alama su ihwan ne su haka amma suna da jama'atu tajdidul islami daga ko ko sa ko ta nesa ba su da alaka da sunna in dai sunna da sunan sunna qur'ani sunna akan fahimtar magabata ba su da alaka da wannan duka ake wannan a ah, yanzu tambayar ma'anar shine na biyu za a iya yin musharaka da su addini ko salafiyya wanda suke ga sunna yace mutum shi ne zai yi musharaka da su gurin yin da'awa ko a'a ko ɗaya ah, abin da yake aukuwa shine in ma za ka haɗa alaƙar su da'awa kai ka zanto malami ka je ka isa musu saƙon Allah Qur'an da sunna akan fitan magabata kuma abin da suka kai nan ba daidai bane shine tare ne za a yi da su kenan amma waye zanto kwaya ka a zo a yi da'awa malamin su ya zo yi wa'azi kai ma ka zo kai wa'azi kana a matsayinka ahlus sunna kuma ba salafi wannan ba zai yi hakan nan ba dan ana tufka ana wara ba zai bane dan mashayar ku inda kuke ɗauko addini ba ɗaya bane mu a jama'a ahlus sunna jama'a mashayar mu shine qur'ani sunna fahimtar magabata su ko nasu mashayan ba haka bane su sukan bubbugo ne daga cikin fikira ta Hassan al-Banna din shi kanshi abin da ya tsara abin da suke tafiya akai kenan da haka nan babu wata alaka da zai a samu irin haɗaka tsakanin ahlus sunna musamman basalafi da yan ihuwan alaka da za a samu shine dama mu ahlus sunna muna isar da sakwalla duk inda mutane suke in sun gayyace mu wajen su mu zo mu karantar da su a aƙida ingantatta za mu ji za mu ki zuwa daga in ma ba su gayyace mu muna da dama ba su kore ba za mu je masallacin su mu ci musu abin da kuke kai nan ba daidai bane kuskure wannan shine alaka amma alakan kai malami ahlus sunna shi kuma wannan dan tajdidi dan ihwan kai ke wa'azi shi ma yi wa'azi ko kai wa'azi ka maka ta'ali'i ko shi wa'azi kai kai ta'ali'i wannan ba zai yi ba da mashan ba ɗaya bane daga kai ko ɗaya ma ba a bukata haka nan ballantana kuma a ce wai a samu haɗaka ta masallaci su sun masallacin su can daban wannan ba in ka je kuma sar suna da masallacin su daban sannan ahlus sunna su suna da masallatan su daban da haka idan ba ɗaya bace duk inda ka je a cikin duniya daban-daban ake duka ba ɗaya bane duka ake hmm. Allah to akwai wasu a cikin su da suke da kawo ra'ayin cewa aqidan ah, aƙidan ahlus sunna da yan ikhwan ɗaya ne manhaji ne ya sha bamban muna tambayar mu anan shine malam menene bambancin aƙida da manhaji me suka me suke so su yi makir eh ka san su ikhwan duk inda suke a duniya har ta nan ƙasar da ake rasa JTI din hmm. yanda ka san wannan mai canja kalan nan hawainiya haka suke so hmm. in sun zo waje suka tadda ku ku ahlus sunna kun fi ƙarfi hmm. sai su ma ahlus sunna ne in sun je wajen sufa suke da ƙarfi su ma sufaye ne su haka suke su da haka nan ko ya za a ce a ƙida da su ɗaya ne ba ɗaya ne misali kenan ake mun ga maka wanda ya asasa fa shi sufi ne ba ash'ari ne mufawwidi to ya za a ce wai aqidan su ɗaya da alusuna ba ɗaya ne misali kenan ake ba ɗaya bane daga ake manhajin ma da suke magana akai ba ɗaya bane dan su ba addini a wajen su shine kafa daula in har ba a kafa daula ba babu addini suna ganin addinin ka bai cika ba in dai ba kafa daula ba mu kuma na ganin addinin ka bai cika ba in babu tauhidi tauhidi ne dan nan daga baya Allah sai ya kawo daula dan Allah ta'ala alƙawarin da yake nan Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama الذين alladhina min abin da Allah ya alƙawari kenan ya yi alƙawari wanda suka yi imani suka aikata aiki na kirki Allah zai khalifanta da su a bayan ƙasa kamar yadda ya khalifanta da wanda suka shuɗe gabaninsu duka ake to idan muka yi imani muka rike tauhid da kyau Allah ta'ala zai ba mu daula din amin wannan ko ai akwai ɗaya ma daga cikin ikhwan din shi shi din hmm. hudaybi yana cewa aqimu dawlatul islam fi anfusikum taqumlakum ala ardikum ko taqumlakum ala ardikum hmm. ku da daular musulunci a cikin zuciyarku hmm. ku yi aiki da ita sau da kafa za a tsaida muku ita a cikin ku daga kai amma su ba su aiki da wannan su suna ganin kawai maya za a yi ba magana aƙida suna ganin karatun aƙida yana kora mutane da za ka ɗauko littafi kitabu wuri ka aji a masallacin kana karantarwa za su kore ka kun ba ka taɓa gan sun sa littafin aƙida suna karantar da shi ba da suna ganin zai raba mutane zai kori mutane da suna buƙatar kowa ma ya zo a tafi tare haka suke daga in suka zo wajen ahlus sunna za su yaudari ahlus sunna ce su ma ahlus sunna ne in aka je wajen sufaye za su yaudar sufaye su ma ahlus sunna ne dama suna duba wurin su su bai din shi su waye suke da karfi suke da karsashi da motsi da kishin addini sai su shiga cikin su idan suka zo suka tadda ku ahlus sunna kuna da karsashi da kuma kishin addini da ya hada da'awa za su shiga su manne muku hmm. to haka nan ma in su baka za su ka kalli ma in tabligi ai su ma haka suke da suka zo nan garin sai suka tada ahlus sunna suke da masallatai suke da kuma jin addini ba sa zuwa jin kowa illa masallatan ahlus sunna in kuma suka je wurare kamar kudancin Najeriya nan za su da sufanci ne to kuma suke zuwa su ma to su ma wa'annan haka suke da haka babu wata alaka da ya kamata a kulla tsakanin ahlus sunna da yan ikhwan ko a ce yan tajdidi a wannan kasa tamu a yanzu illa ka je ka musu wa'azi abinda suke kai ba daidai ba ne su dawo zuwa ga sunna saka mana da alkhairi mm. idan mun fahimci tarhisin fatawar da malam ya bamu mm. shine su yan ikhwan yan bid'a ne ba ahlus sunna yan eh, bid'a ne ba ahlus sunna bane su yan ikhwan yan tajdidi yan bid'a ne ba ahlus sunna bane su ko dai misali kenan wannan kuma shine fatawoyi na malamanmu na duniya su bin ba su albani su usamin su fauzan yahya annajami su abbat dukka littafi aka rubuta akan ikhwan kuma an yi rubuce rubuce da akan ikhwan cewa ba suna sunna bane su daka kungiya ce ta duniya sannan kuma malaman duniya na ahalus sunna suka ce kungiya ce ta bid'a kungiya ce ba ta sunna ba daka yan ikhwan ba suna sunna bane su yan tajdidi ba suna sunna bane su ko dai daga ake yau Allah ya saka wa to amin amin masha Allah masha Allah masha Allah duka duka nan mun kawo karshen tunanin hmm. da malam muna roƙon Allah ya kara wa malam lafiya da hmm, kuma sanya wannan aiki da ake yi ko da yaushe ba dare ba rana cikin mizanin kyawun ayyuka masha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiku assalamu alaikum